الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل قراءة للتاهم في البخاري أيوة هنا تقين كتاب التوفير ورنتاش من يوم إمام البخاري رحمه الله تعالى يتشي باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بعد مسألة فقر بدو بدوها تركي وتخفي في نفسك kana ɓoyewa a cikin ranka mallahu mubdi abinda Allah zai bayyanar da shi wa takhshan nasa kana saunar maganganun mutane wallahu ahqqu an takhshahu Allah shi ya cancanta kai saunar shi kuma manzo sallallahu alaihi ya faɗa a hadisi ingantacce shine mafi jin tsoron Allah shine mafi saunar Allah subhanahu ta'ala ana atqakum lillah wa akhshakum lillah saboda haka kamar yadda ya gabata cikin tafsirin sosul ahzab da muka kare satin da ya gabata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyewa shine Allah ya ba shi labari ya sanar da shi cewa Zainab za ta zama matarsa nan gaba tun kafin mijinta ya sake ta Allah ya sanar da shi haka to kaga wannan wata sanarwa ce tsakanin manzo da ubangijinsa subhanahu ta'ala. ba wani abu ne da ya shahi iyar da saƙo ba na da'awa na manzanci abu ne wanda yake na labartawa ba wani wa'ayi na an kome wanda yake wajibi ya isar ma mutane ba ya zama ya ɓoye bai isar ba <clears throat> abu ne wanda yake ba wai don ya cancanci zargi ba Allah subhanahu wa ta'ala yakan zargi bayan manzanni da annabawa da abin da ga haƙƙin mutane ma bai zama abin zargi ba amma su a wurin su sai Allah ya zarge su akan wannan annabi yana saunar maganganun da za su taso a wurin mutane na cewa ya armi matar ɗane zai to sai Allah ɓata wannan al'ada ta ka jingina wani ɗagare ka a matsayin ɗanka sannan kuma ya hane shi da jin tsaunar abin da zai biyo baya na maganganun mutane حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد حدثنا ثابت عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان هذه الايه Haƙiƙa wannan aya wa tukfi fi nafsika ma Allah wa mubdihi nazalat ta sabka fi sha'anin Zainab babnati Jahsh a sha'anin Zainab biyar Jahsh wa Zaid ibn Haritha da Zaid ibn Haritha sadda Zaid ibn Haritha ya sake ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta to kafin ma ya sake ta Allah ya da annabi cewa za ta zama mata to kuma abin bai haifar da wata matsala ba don shi zaidun bayan ya sake ta shi ya zama kuma lewali tsakanin zainab da annabi shi annabi ya aika wurinta ga sahabbai ko irin imanin su ka saki mata ta cika idda <clears throat> kuma wani a yake ka ce ka ce ka faɗa mata yana son tarihi babban magana ko to a hadisin muslim a cikin sahihi muslim muslim ya kawo hadisin annabi ya aika zaidu ya zo ya faɗa ma zainabu magana arminsu ya faɗa mata ta ce sai ta ba Allah shawara ma'ana sai ta istihara sannan ta sa ta yi raka a juna na fila sai istihara sai abin ya ci gaba da kankama kai bil hasili ma a can wurin Allah saman al'arshi ta an karɓa mata armi da Allah ba nan duniya ba falamma qada zaidun minha wataran zawajnataha to kaga inda ya zama wanda ya saki matar shi Allah wani tsakanin wanda ya arme ta ina cin ce ina ce gumi babu ya mutu babu qaulihi babin fadar Allah subhanahu wata'ala turji man tashau ka dakatar da wadda ka so dakatarwa min hana daga cikin su wa ilaika ka tattaro zuwa gare ka man tashau wadda ka so tattarowa zuwa gare ka Allah ya ba annabi zaɓi duk wanda ya kaso daga cikin mata ne ya jawo ta zuwa gare shi ko jin kita da zai dakatar da ya oho babu mai magana cewa shi adda kwana ko an tace haƙƙi ne babu wani. wa man taqaita duk wanda kan nema ko kan bida min man azalta daga cikin wanda kan nisantar ko kan dakatar fala junaha alayka babu laifi akan ka ma'ana Allah subhanahu Ta'ala ya ba annabi zaki قال ابن عباس ترجي تؤخر فصلا تيك جنكرتر يبص راشد أرجه وان معنا تي yi أرجي أما أرجي arjihi كراهو حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها qalat kuntu agharu na kasance ina kishi alallati ga matan nan Wahabda an abda anfusahunna da suka bada kansu kyauta lin rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai mata da yawa da suka zo fadar manzon Allah suka ce ga su sun bada kansu ga annabi in yana so sabanin da aka sa abin da aka saba namiji shi ka aikawa yana bidan mace arme to su ba ma aiko ma annabi sun kai ba su sun ka ko sun ka iso da kansu ga su sun ba da kansu gare shi wa aqulu ina cewa saboda kishin ja Aisha atahabul mar'atu nafsaha ashe yanzu mace na iya ba da kanta ga namiji ta ce wai gashi ta ba da kanta ya arme ta kamar wato tana ta nemi su gori ko tana aibanta su tana ganin cewa abin da sun kai wani abu na haka na na ƙasa saboda makishi falamma anzala Allah lokacin da Allah ya saukar ta'ala ya saukar da turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man zai mimman azalta fala junaha alayk qultu nace ma ban san rabbaka ubangijinka ba illa yusari'u face shi na gaggautawa fi hawa ka ga duk abin aka so Aisha ta ce ni dai iya sani na game da ubangiji Allah duk abinda da kaka so annabi sai in ga Allah ya ta hukumta shi حدثنا هبان هبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم <clears throat> الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعذن في يوم المرأة منا النبي هكذا شنا نيمان إذني أئن مجدك تكمو بعد أن أنزلت هذه الآية بنشن أن تفكر دوانا آية ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك duk da Allah ya bashi zaɓi duk inda ya kaso shi babu mai magana cikin matan babu wanda za ta a yau ni adda kaza ko an tsallake kwana na ko babu duk da dai amma annabi ya kasance shina neman izini ga tafiya wani ɗaki ga wadda ran nan yake ɗakinta in har zai je wani ɗakin da ba nan yake ba sai ya nemi wannan mai kwana a ran nan sai ya nemi ta izini fakultu laha sai nake ma aisha ma kunti ta kulina me ki kasance kina ce ma annabi in ji mu'aza ƙada ta ce kuntu na kasance a kula lahu ina ce mai in kana za ka ilayya ni kan inda ni na an ka ba za la uridu ba da nuhin an fa'in ni a ƙiƙa la uridu ba da nuhin an usira alaika ahadan in zaɓi wani akan ka ya rasulallah da ni aka ba zaɓi ba zan zaɓi kowa ba sai kai kamar ma'ana ta nemai wanka da kamar jirwai cewa inda ita an ka ba wanga zafi ta shi ɗai za ta zafi to kamar kenan tunda Allah ya bashi zafi ya zama kenan ya ba da ƙarfi fiye da saura wurinta amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata abin da wannan aya ta ba shi dama a kai ba ta ba a huwa abbad ibn abbad sami a asiman abbad ibn abbad yawa wa mutaba'a yawa abdullah mutaba'a sami a asim ya ji asim ya faɗi wannan hadisi daga mu'aza ita kuma mu'aza daga aisha almuhimmu kasa da yake Allah ya ba annabi dama ya raba kwana ne wa da ya ga dama duk inda ya kaso ya wurin mata ne ba wa bambanci ko ma yana ɗakin ke gara mai ya ko wani ɗaki zai tashi ne ya barke koma wani ɗaki saboda haka babu wani kaidi babu wani kayyadewa ga annabi ba iyakance mishi ba amma duk da haka annabi bai taɓa yin haka nan ba sai dai ya raba daidai in ya kwannan ya kwannan bai bambanta a tsakanin mata ne <clears throat> ranar kwanan kowace zai kwan ɗakinta bai ɗaukar kwanan wata ya kai ma wata duk da an ba shi damar shi haka amma bai yi ba saboda ni a hadisi Aisha ta tabbatar ba a taɓa ba manzon Allah zaɓi ba tsakanin abu biyu face ya zaɓi wanda ya sauki ma kuyyira rasulullah sallallahu alaihi wasallama amrai ni illa tsara aisarahuma ma da kun isman duk lokacin da aka ba annabi zaɓi tsakanin kaza da kaza to zai zaɓi wanda ya sauki ciki saboda da da Allah ya ba shi damar shi inda ya ga dama ba wajibi na gare ya raba kwana ba to amma da haka bai yi hakan ba sai ya raba kuma ya yi adalci kuma ya daidaita saboda wannan shi ya fi sauki kenan yana da kyau mutum ya rinka kula da mu'amalar ta fi kasancewa sauki da zama lahiya tsakanin da iyali babun ƙaunuhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala la ta dakulu buyutan nabi kada ku shiga ɗakunan annabi da ma'anar gidan annabi illa an yi ku zana lakum sai an yi muku izinin ku shiga ila fa'adin zuwa abinci wanda za a ci ghaira na ba kuna masu jiran inahu ninatai ba kuma kakku zo kafin ya nuna in annabi ya gaice ku a gida ne ya ba ku ne ku shiga don cin abinci to kar ku isa gidan kafin abincin ya nuna ku bari sai bayan ya nuna sannan ku isa da kun kisa ci kawai za a yi kuma idan kun kammala ci kawai ku juyo ku fito walakin idza du'itum sai dai idan aka gayyace ku a gidan annabi fa da ku shiga fa idza ba'imtum idan kuka ci ko a tsara ci ban shiru ku bar wurin ku tashi ku bar wurin wala sina li hadithin kada ku zauna kuna masu ɗebe ma juna kewa da wata fira inna zalikum wannan tsayawar ku a gidan annabi bayan kammala cin abinci ku tsira hira ku ki tashi kana yu'zin nabiyya ya kasance na sa damuwa ga annabi fa yastahi minkum shi kuma yana jin kunyar ke muku kaiwa da ku tashi ku fita saboda kunya annabi wallahu la yastahli min al-haqq Allah bai jin kunya ya faɗa muku gaskiya wa idza sa'altumuhunna idan za ku tambayi matan annabi mata'an wani abin amfani fas'aluhunna ku tambaye su min wara'i hijabin bayan shamaki tsakanin ku da su an sa shamaki saboda ka an ka ambace ta ayatul hijabi zalikum wannan tsari na an kashe shiga gidan annabi kamar da aka saba can baya sai wani shi kira ya yi gayyata kuma in ya yi gayyata a ci ma ko wani abinci a kare a fita ta tsaya jira to yin haka an haru li kulubikum da tambayar mata a dan amfani ko wani abin bukata suna cikin hijabi akwai shamaki tsakaninku da su wannan shi ya tsarkakuwa da zukatan wa kulubihinna da zukatansu wa ma kana lakum bai halatta gare ku an tu'zu rasulullah ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwaja bai halatta gare ku ku auri matansa min ba'dihi bayan rasuwarsa abadan har abada inna zalikum haqiqa wannan auren matan annabi bayan wucewa dai kana inda Allah ya azima ya kasance babban zunubi a wurin Allah yuqalu ana cewa ina idraka hu ya ani na dai ana ya nina ya ani yana nina ana tan nina za mu sake cimma hadisin kuma sai ce la'alla sa'ata takunu qariba wata nusha ba ne ko bayan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yadrika la'alla sa'ata takunu qariba ya sanar da kai yana yi wa alkiyama ta zama a. za wa wasafta sifatal mu'annas idan ka sifanta sifara ta mace kunta sai ka ce Wani za idza ja'altahu zarfan amma in ka sanya shi shi qarib matsayin zarafi ba matsayin sifa ba wa badalan ko ka dauke shi matsayin badali walan turijin sifa ba kana nufin ya zama sifa ba za a haa al-mu'annas sai ka cire ha'un ta muhannas ka ce qariba ba za ka ce qaribatun ba wa ka labuwa haka lafazin da yake fil wahidi wal ithnaini wal jam'i lizzakari wal unsa ko guda ne ko biyu ne ko jama'a ne da yawa ko maza ne ko mata حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن انس قال قال عمر رضي الله عنه قلت ناجي يا رسول الله يا منزل الله يدخل عليك البر والفاشر mutum nagari da mutum maras kirki duk suna shiga gidanka falau amarta ummahatil na bil hijabi da ka hori uwayen mu'minai matanka da hijabi fa anzala ko haka ne fa anzala Allah ko fa anzala Allah sai Allah ya saukar da ayatul hijabi ayatul hijabi ina cikin abubuwan da Umar ya dace da Ubangiji wa faqtu rabbi fi kaza حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي الرقاشي حدثنا معتمر معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lokacin da manzon Allah ya aure Zainab na ta Jahashin Zainab ya Jahashin da alƙauma ya gayyaci mutane fasayimu suka ci abincin walima sun majalasu sai suka ci gaba da zama ya haddasu na suna hira kaga a wannan usulubi sai nuna kamar dukkanin jama'ar da aka gayyata ne suka zauna suka ci gaba da hira alhali wata riwaya za ta zo mai nuna mutum uku ne suka zauna saura duk sun tafiya su mutum uku suka zauna wata riwaya kuma ta zo nan gaba ta ce mutum du to za mu je yadda za a yi ita na suna hira wa huwa ka annahu yatahayyu lil qiyam sai ga annabi ya yi kabar yana shirya ta ya tsaye suna hira annabi duk yana da buƙatar su tashi sai san shige sai suka ki tashi ba su gane ba sai ya haka kamar ya tashi tsaye don ya nuna musu gaban tashi zai su ce to su sa ya sai da safe kuma sai ba su gane ko su tashi ba falan ya kuma ba su tashi ba falan mara a zalika lokacin da ya ga haka ya yi musu nuni ya ishe mai hankali ba su gane ba qama ko sai tashi falan ma qama lokacin da ya tashi qama man qama wa qa'ada salatu nafar waɗanda suka taya suka taya suka fara daga gidan annabi sai aka raga wasu mutum uku suka yi zaman su annabi النبي صلى الله عليه da kula, annabi ya يتو don ya shiga izal القوم جلوس sai samu annabi mutane suna nan zaune summa innahum qamu sannan suka tashi fan talaqtu sai littari fa ciki to sai na zo wa akhbartu an-nabiy na faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama annahum qadin sadaqu cewa sun tahe kaga an sai zai faɗa ma annabi cewa mutanen nan sun tahe su saboda shi gidan yake mai wa annabi hidima ne khadimu rasulullah sallallahu alaihi sai a rike wannan riwaya nan Anas ya ce ya faɗa ma annabi cewa sun tahe su to amma kuma wata riwaya za ta zo nan gaba ya ce shi bai sani ba shin shi ya faɗa ma annabi sun ta yin ko ko faɗa ma annabi an kai wasu ka faɗa ma annabi sun ta yin su. Mhm. Faja? Aka ne? Faja'a sai ya zo a ta da kada har ya shiga, faza za haftu a da kulu sai da shiga da ta yin shiga, fa alƙal hijaba bai ni wa bai na sai ya saki shamaki tsakanina da shi, ya saki a warware. لابلنقوها فأنزل الله سيئا لا تذكر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية هذو أكرشان آية حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة قال أنا بن مالك أنا أعلم الناس من ما في سنة متعني بهذه الآية دونا آية آية الحجاز ayat hijabi saboda ni an ce ne mafi sanin mutane saboda lokacin da yake ba labarin da lokacin tabi'ai aini waɗanda abin ya faru suna nan tare da anal, mafi yawan su ba su nan an gane saboda haka a wannan lokaci a inda yake shi ne mafi sanin wannan al'amari ko kuma saboda shi ya yi su da gidan annabi don mai mai hidima ne lamma uhudiyat zainabu lokacin da an haka zainabu bintu jahash radiyallahu anha ila rasulullah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin kan amarya an kai ta kana sai ta kasance ma a guda da shi bilbaita a cikin daki sana'a ta'ama bayan an tare sai ya aikata abinci wada alqauma yadda ya ci mutane ta qa'adu yatahaddathuna bancin an kare cin abinci suka zamna suka ci gaba da hira فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع كان دي كما شهدا شداو شهدا شداو بالدينونية اشمي عنك اللي اعتم فتاك سير وهم قلود سوكم سنة نظر نية تحدثون سنة جيلا فأنزل الله تعالى في الله تذكرنا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قعان غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب في أكفن الحجاب وقام القوم في متى سكتاشي حدثنا أبو معتمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جعش أن قيم النبي زينب بنت جعش دعاها كيما بخبز ولا عمل sai walima da mata da nama fa ursiltu sai aka aike ni alfa'ani akan abincin nan da'iyar gina mai gayyato jama'a sai aka aika ni in kai in gayyato jama'a akan cin abincin nan fa ursiltu da'iyan alfa'ani fa ku qaumun sai mutane su shigo fa ya akulu da sai su ci wa ya harju da su fita sun mai ci wa sai wasu mutane su zo ba ya akulu na su ci wa ya kawo tura su fita ba da auto ne rinka ina yi ina wa mutane suna shigowa suna ci suna fita a ma a jido a adaru har ya zan ban samu wanda zan kira ba fa kullu sun ce ya nabi Allah ya annabin Allah ma a jido a daru ban samu wani wanda zan kira ba yanzu ƙada sai annabi ce irfa'u da'amakum to ku dauke abincin ku wa baqiya salatu rahatin sai wasu mutum uku sun kai saura ya tahaddathu da suna hira fil baiti a cikin gidan annabi fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fita fan falaka ila sujrati aisha ta dakin aisha fa qala ki assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi kaga aisha ahlul baiti ta dan shi a sai ka mutu gashi annabi ya ce assalamu alaikum ahlal baiti da wa ake dakin aisha ya ka sallama hiya min ahli bayt gani fa qala tace wa alayka salam wa rahmatullah kaifa wajadta ahlak ya ka samu iyalinka amaryarka barakallahu laka Allah ya sa maka albarka fa taqarra hujra nisa'i sai bibi yadda bibi takunan mata ne ya je inda wannan ya sallama mata ta amsa sallama ta tambaye shi ya amarya Allah shi sa maka albarka kullihinna ya kulu na dukkanin dukkaninsu yana ce musu kama ya kulle Aisha kama da yake ma Aisha wa ya kulna la su ma suna ce mai kama kala Aisha da Aisha ta ce ka gani gidan zaman lafiya gidan fahimtar juna ko wace sallama mata awon sallama ta ce mai ya amarka Allah ya sa maka albarka a gani ba sai gini kini fita sha toka ta hararai la ha ثم رجع النبي صلى الله sai annabi ya dawo bayan ya zage duk ɗakunan. fa iza salatu hadan sai ga wasu mutum uku fil baiti a cikin gidan yatahaddathuna suna hira wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam shadid al-hayat annabi ya kasance mai tsananin kunya saboda kunyar annabi in an kai abin da bai so wanda ba sabon Allah bane bai sha ita ba Allah ba amma dai gare ne ba haka yake so ba to sai dai sahabbai su gane ga hukka dai amma yana cin nauyin shi ya toshewa mutum magana kanar haka saboda kunyar annabi haka zana hannu saboda kunya annabi in wani sahabi ne ko wasu sahabbai ne suka yi wani abu wanda ba haka ya kaso ba to sai dai a ga alamu ga fuska amma ba ya buɗe baki ya yi magana ba shadidul haya amma ba ga abin da a bangaren taɓa addini ba ko taɓa Allah wannan annabi ah, nuna fushi ne shiga kai tsaye hmm. mun karanta shi wurin babul gamar dilmau mau'i فخرج وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياة النبي صلى الله عليه وسلم كنيا فخرج يهدو من طريق هنا لتهيئ نحو هجرة عائشة والجنات عائشة فما أدري بن سني با أخبرته ni na faɗa mai cewa mutanen nan sun tashi abu uku da koko faɗa mai an kai annal qauma kharaju to kaga nan Anas yayi shakka bai sani ba shi shi ya faɗa ma annabi mutanen sun hita ko ko a'a wasu sun ka faɗa ma annabi cewa ai mutanen sun hita faraja'a sai dawo hatta idza wa ba'a rijlahu sai da ya azqawa sai fi uskufatil bari ga dangar matsoha da ilatan kawate guda ta shiga wa ukhra kharijatan kawate guda waje arhaf sitira sai saki labule bai ni wa bainahu tsakanina da shi wa unzilat al hijab sai aka saukar da al hijab duk da akwai magana wurin malamai nan wurin nan aka saukar da ita ko kore to kaga anan ana ya shakka can kuma kace ya faɗa ma annabi sun hita shi na malamai suka ce yana cikin hadisai an samu ba irin hadisin guda ba na Anas inda yaka shakka wani wuri kuma ya tabbatar aka ce yana ba inda ya kan nan ya ba da labari ne lokacin da sariya ta da ya shekaru kware kun san annabi ya shekara ɗari har da wani abu saboda annabi ya roƙan mai Allah ya tsawaita rayuwa ta ko ya yawaita dukiya ta to ya kai wata manzila ta da sai zan yana shakka abin da ya tabbata abin da ya tabbata shi saboda ga wancan sadda ya faɗi bai shakka wancan lokacin ne na warko warko kahin ya kwan حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله عبد الله بن بكر السهمي بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن لا يا وليمة أولم من ظن لا يا وليمة صلى الله عليه وآله وسلم kaga masu koyi da annabi sun kai an mai ما suka yi ba ruwa aka ana gida-gida, ana da raye ba wannan masu koyi na da aladai da birai alƙirar hmm? ta wal khanazir wa abar tahut a kada sallallahu alaihi wasallam lima. walima hina bana bi zainaba lokacin da ya tare da zainab zainab na jahsh fa ashba annasa ya kwatta mutane shuzzan wa lahma matsa da nama aka yi masa da nama sai da kowa ya koshi kun ji ma sai da adadin ita shi na kiran mutane babu mai tsawo ya ci kaga babu ruwa ko babu kwan kwan kwan Sun ثم ila إلى حجر أمهات المؤمنين sannan ya tattaya ɗakunan uwayen muminai kama kana yasna'u kamar wanda ya kasance yana aikatawa sabihata bina'ihi wan sahatin tarewa dai fa yusallimu alaihinna ya nemi su sallama wa da wa yad'u wa yad'u lahunna shine musu addu'a wa yusallimna alaihi sune mai sallama ma'ana su bai dan mai sallama wa yad'una la sai mai addu'a falamma raja'a lokacin da ya dawo ila baiti zuwa daki ne ya shiga inda amarya ra'a rajulaini sai ga mutum biyu jara bihimal hadithu hira ta ja su falan ma ra'ahu ma lokacin da ya gansu raja'a sai ya koma an baiti ya kwasa shiga daki ne falan ma ra'a rajula lokacin da mutanen nan biyu su ga annabi nabi Allah annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam an baiti ya koma ya kwasa shiga daki wasa ba sai suka zabura musri aini suna masu gaugawa suka yi murzon suka zabura kaga ya ce musu nuni ya shi mai hankali amma wasu gane ba sai can to hmm? kaga a riwaya ta wuce na farko suke mutane suna jira karo na biyu ce mutum uku karo na uku ma ya ce mutum uku karo na hudu ma ya ce mutum uku a san anan zai ce mutum biyu to ya za a haɗa hmm? malamai suka ce inda aka ce mutum uku din nan mutum uku na amma guda shiru yake duk suka jira to inda aka ce uku an waɗi adadin inda inda aka ce duko ana la'akari da masu hijirar ba zaman su uku ba saboda haka babu cin karo da juna su uku na duka hira guda kuma ya yi shiru sakit to saboda haka aka ambata su uku don adadin su bisa ga la'akari da masu yin irin suju ne sai wannan riwaya ta zo da ambata suju bi gabbin nazari an salisu sakit wani ilmu inda Allah ta'ala ana zai ce fa ma adri ban sani ba ana tuhu ni ne faɗa mai duk ruhi ma da tasu an ukubira ko faɗa mai an kai فرجع في النبي يداو حتى دخل البيت هاي شكل أجي وأرخص ستر هيك كلابولي بيني وبينه تكاد نارش شين جعل وأنزلت آية الحجاب أتفكد آية الحجاب وقال ابن أبي مريم وترواية وقال ابن إبراهيم أقول من وقال ابن إبراهيم إما أقول من إيه كتكولينا riwaya da addaidai wa qala ibnu abi maryam wa ibnu abi maryam shine sa'idu sa'idu ibn al-hakam abi maryam malamin imam al-bukhari mun ta waso shi haddathana sa'idu ibn abi maryam ko haddasana ibn abi maryam kawai bai kawo suna ne ba sunan baba ne al-hakam shi baban na shi sha abu maryam akhbarana yahya haddathani humayd sami'a anasan an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shikenan da wannan matanin da muka karanta me yasa imamul bahari ka wannan saboda can a isnadin warko inda mun kayato haddathana ishaq ibn mansur an ga shi ko أخبرنا Abdullahi الله بن بكر بن سهل حدثنا حميد عن أنس da ana ana ko da aka wato shi da an to dan Imam al-Bukhari shi nuna maka an din nan akwai sama tsakanin Humaydu da Anas don haka ya ce wa qala ibnu abi maryam akhbarana yahya haddasa haddathani humaydun sami'a anas don kakka ɗauka an ɗin can an ana ta حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي خرجت كو خرجت خرجت سودته سودا تاتتا بعد ما ضرب الحجاب بنشان عن سنة حجابي bayan ayar hijabi ta sauka an shaye wancan abin da an ka saba da shi na kowa kawai ya ba a shiga gidan annabi a yanzu ba a shiga gidan annabi sai in ya gayyata kuma da an zo an ci abinci kowa ya wace lihajita ta ya saboda wata bukata ta ta sai ita ita sauda matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ita ce ya fara aure bayan rasuwar Hadija bayan rasuwar Hadija sauda annabi aura wa kanat ita sauda ta kasance wa kanat imra'atan ta kasance mace jazimatan mai kiba mai jiki jazima ay kasiratul jismi la takhfa ala man ya'rifuha ba ta bata ga wanda ya sanda wanda ya sanda yana gane ta fara'a umar bin khattab sai umar ibn khattab ya gata fa qala sai ya saudatu amma wallahi ma ta hafaina ki sani lalle wallahi ba za ki boyu ba alaina gare mu fanzuri ki diba ki gani kai fa ta da yadda za ki fita ki san wanda kika fita qalat tace fan fa'at sai ta dawo raja'ata ta cillo raja'ata tana mai dawowa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi baiti annabi yana a daki na ji Aisha wa hu la yata'asha yana cin abincin mareci eh? akwai to mu na wa hu la yata'asha yana cin abincin mareci wa fi yadihi a hannun shi arqul akwai kashi mai tsoka kashi da lalle da tsoka shi aka ce ma arqul kaga ne zama irqul wani abu na daban kenan in kuma ya zama arakun larabci kenan ko arafun zuba irkun jijiya ko arfun kashi mai tsoka wanda a gurgura fada halat sai ta shigo faƙalar ta ce ya rasulallah inni kharajtu na ya tade ba'd hajati saboda wata bukata ta faƙala li umar kaza wa kaza sai umar ya ce mini kaza da kaza ƙala tace fa aw Allahu ilayhi sai gashi dai Allah ya koma annabi wahayi cikin wannan hali kawai sai a ga alamun wahayi an annabi ana ta komai wahayi zai shu za a ga yana tsiyaye zuha ko da ga yini ne mai sanyi a cikin tsari. sun marufi a hannu sannan aka yayi mishi wannan yanayi na wahayi wa inna arka wannan kashin mai tsoka fiye da shi da rike ga hannu ne ma ba abu bai aje shi ba faƙala sai yake inna hukada uzina lakunna an yi muku izini an taharush da ku rinka fita li hajati kunna dan bukata ku in bukata ku ta kama an ba ku dama ku fita fita wanda ta dace da tsarin shari'a a rai duk abin da Allah ya haramta a bayyana a rai shi sannan ka a sa turare sannan ka a kama sai ana harshe ga hanya rarara kamar wani wanda kake ce wa rarara ga hanya ko ina kana jin tsayin mace wai matan na, suna tsaya suna kuwa ga hanya wal iyaz billah aslaha hmm? kada a sa turare kada a bayyanar da kwalliya kuma a rinka tafiya gefen hanya cikin kamun kai to kaga wani abin da za mu fahimta cikin wannan hadisi waɗanda a kan lawa maka su cewa ba su cin daɗi kaga ba ta daga sunna suke ba ga annabi gida ne na cin abinci da marita da nama to kana kalla ba kan ce baka ga abinci ga irin da inda wasu su baye kai su kicin abinci duk su ne su koke wanda kansu ina su annabi in ka ya je wa samu an bai ba annabi bai taɓa samu yake ci ba in ka ga annabi ya je wa ko an je wa gida ne babu na amma akwai sai an kushe hau wasu gashi ɗazu ɗazu mun zama waɗin ya yi walima sai da an haƙo shi da nama da matsa Eh? da nama da mata sai da aka zama ana kira ma babu mai tahowa to a ce ba a lalle ku kira annabi ba a bace hannu ba a kwangewa in an samu a ce da dadi in ba a samu ba a ce da an ka samu ai hankali amma a kan baka ka cewa nan kai a daka sabara a kaɗa ma ba ka son jin daɗin duniya wannan wahala ka kaɗai na A azabta nafsak ka arsa da kanka ɗaya wasa ka shan sabara kaga ba wani abin yabo na ba a kada ma sabara ka sha kul man harrama li ibadi wa tayyibatu min rizq a a ci dadi amma da halal a sa sura mai kyawu amma ta halal Ko wace irin sura ta sa ko mi ta halatta in ta halatta shi kenan alhamdulillah ba da haram kasa ba kudin haram kasa shi ba kaga ga wannan yana karantar da mu yalwata ma iyali ga annabi yana cewa abincin mari ta gida ne hadda a nama sannan kuma ka zanka cin kashi kanka ce kai an ka dawo nama gidan ka don azabin tsokoki a ajiye ba ka cin kashi wani ya taɓa rashin lafiya likitoci sun ka auna shi ko likita ya auna shi yake matsala ce rashin cin kashi jiki ne yana buƙatar gurgura kashi ya zanka cin ƙasa kaga shi likita bai san gari ba amma zai ce mai amma ba ka cin ƙasa ko ba ka cin kashi ya ce awo ya ce to ga zaka cankashi don matsalar ka rashin cankashi haka na dokta ga dokta da eh. to kaga ashe a kaka ce kai tun da mai gida ake ba a sama kasa ya an sama kashi ka tauka ta wata sai dai a sama tsoka zalla a sama kashi ka zanka dan gurgura kashi muka aika kuma shi lokaci ya kamar gaba ne ko an gaba ne haihu sai dai ku bai samu ku ba ne bai samu na ba amma ba ne qawluhu in tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima hmm. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu